Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa BOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Ba a gabatar da muna dauki da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da Afirka a yau. Murai masu sauraro. Isoshin rayuwa amsoshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina to da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau aka sake mai da kalandar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta sake zama kalandar gwamnati a hukumance a kasar Iran kafin wannan lokacin da sarki muhammad rizasha na iran din ya canza kalandar ta hijira shamsiya zuwa kalandar sarakunan hahaman shawa wadda aka yi a kasar iran tun kafin zuwan addinin musulunci tun kafin ya canza kalandar ta hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sarki da zakhan ya jima yana daukar matakai na nuna gaba da addinin musulunci da kuma neman samun damar sauya abubuwa da dama na addinin musulunci a kasar tare da mai gurbin so da na turawan ingila to amma lokacin da al'ummar kasar iran din suka yi tawaye inda suka nuna rashin amincewa da sauya kalanda ta hijiran manzon allah da ake amfani da ita a matsayin kalandar kwanan wata a kasar a hukumance wannan ya sa alatilar sarkin ya ja da baya kuma ya amince da bin abin da mutane suke bukata inda aka mayar da kalandar hijira shamsiyya ta zama kalandar gwamnati. da karshen masu saurare kun san cewa shekaru 1697 da suka gabata a rana irin ta yau aka maida birnin constantine a matsayin babban birnin daular roma ta gabas sarki constantinople shi da ya bada umarnin gina birnin sannan kuma aka sanya masa sunansa daga baya birnin ya dawo a matsayin constantinia a shekara ta 1454 sarki muhammad fatih na dolar usmaniya ya kwace garin ya kuma gina babban masallaci a cikinsa wanda har yanzu yana nan a birnin sannan kuma daga bisani ya canza sunan birnin daga constantinople zuwa istanbul a halin yanzu dai birnin istanbul shine birni mafi girma da yawan jama'a a ƙasar turkiya kuma shine cibiyar kasuwanci a ƙasar.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. mataimakin shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya zai zirci iran iran tana son mayar da alakar diplomasiyarta da kasar libya jamhuriyar niger ta sake jaddada aniyarta ta kora jakadan ƙasar faransa to yanzu sai gyara zama domin ji cikakkun labarin mataimakin shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e zai ziyarci iran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya faɗa a yau lahadi cewa mataimakin shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ɗin zai kawo ziyara iran nan gaba kaɗan muhammad islami ya bayyana haka daidai a lokacin da yake yaya kallabin sabon ci gaban da aka samu a fagen wannan fasaha ta makamashin nukiliya a iran inda a karan farko iran ta samar da sinadarin cesium 137 da ake amfani da shi a fagage da dama na kere-kere da ayyukan fasaha islamiyya kuma ce alaka tsakanin tehran da hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa tana tafiya daidai tare da cewa iran ɗin ba za ta taɓa dakatar da ayyukanta na ci gaba a fagen fasahar makamashin nukiliya ba bugu da ƙari muhammad islam ya ce iran ta daga cikin tsirarin ƙasashen duniya da suke da shirin nukiliya mai cin gashin kanshi jamhuriyar musulunci ta iran tana son mayar da alaƙa ta diplomasiya da ƙasar libya shugaban majalisar shugabancin ƙasar libya musa alkauni ya faɗa a wani bayani da ya fitar a yau lahadi cewa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana fatansa na ganin an mayar da alaƙar diflomasiya tsakanin ƙasashen biyu shugaban majalisar shugabancin ƙasar ta libya ya gana da shugaban ƙasar iran ne da a taron ƙungiyar brics da aka yi a ƙasar afirka ta kudu daga ranar 22 ga watan nan na agusta zuwa 24 gare shi bayanin ya kuma bayyana yadda shugaban ƙasar ta iran ya nuna fatansa na ganin an kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a can libya din domin ƙasar ta sake komawa ta taka rawar da ta saba a baya da tsakanin ƙasashen larabawa da kuma duniya bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya gayyaci shugaban majalisar shugabancin ta ƙasar libya da ya ziyarci iran domin ayyana hanyoyin aiki tare a shekara ta 2011 ne da kasashen duniya da suka hada da iran suka rufe ofisoshin jakadancin su a libya saboda boran da ya barke da ya kai ga kifar da gwamnatin mu'ammar kaddafi a watan yuli da ya shuɗe ne da ya ministan harkokin wajen kasar ta libya najila al-mahnush ta kawo ziyarar aiki iran wacce ita ce irin ta farko a cikin shekaru goma sha shida To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Jamhuriyar Nijar ta sake jaddada aniyarta na kurar jakadan ƙasa Faransa. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Nijar ta fitar. Ta bayyana cewa ya kamata masu shakku akan 'yancin ƙasar Nijar su kwana da sanin cewa ƙasar ba ta buƙatar izinin wani domin fassara abin da yarjejeniyar Biyana ta shekara ta 1961 take nufi. domin ta aiwatar da abin da ya rataya a wuyanta sanarwar ta sake jaddada bukatar ganin jakadan na kasar faransa a niger sylvain iti da ya fice daga cikin wannan ƙasa tun a ranar juma'a da ta gabata ne da gwamnatin jamhuriyar niger ta kirayi jakadan na ƙasar faransa da ya fice daga ƙasa cikin sa'o'i 48 sai dai paris ta yi watsi da kiran tana mai cewa gwamnatin soja ba ta da wannan haƙƙin har ila yau bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana cewa jakadan faransa ne kadai aka bayyana a matsayin wanda ba a maraba da shi a ƙasar saɓanin labarai marasa inganci da ake watsawa na kurar jakadun ƙasashen amurka da najeriya juyin mulkin da aka yi a ƙasar Nijar ya jefa haramtattun manufofin Faransa a cikin hatsari musamman wabosan da aka yi wa wato da faransa take yi wa arzikin uranium da allah ya huwa cewa wannan ƙasa ta afirka ƙasashen algeria da ghana sun tattauna hanyoyin amfani da sulhu da zaman lafiya a kan ƙasar niger ministan harkokin wajen algeria ahmad ataf wanda yake gadi a ƙasashen afirka domin tattauna hanyoyin zaman lafiya a ƙasar niger ya isa ghana inda ajiya asabar ya tattauna da shugaban ƙasar nana akufo ado suna masu yin kira da a kaucewa amfani da karfi da yaƙi a kan jamhuriyar nijar a wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen ƙasa algeria ta fitar ta bayyana cewa atap ya ɗauki saƙon shugaban ƙasar abdulmajid tabun zuwa shugaban ƙasar ghana wanda ya shafi halin da ake ciki a nijar tare da yin kira da alalubo mafita ta ruwan sanyi domin nesanta jefa nahiyar cikin matsala ministan harkokin wajen na algeria ya kuma ce bude yaƙi a cikin wannan yanki zai jefa nahiyar cikin wani rikici ghana ita ce ƙasa ta ƙarshe da ministan harkokin wajen na algeria ya ziyarta a cikin ƙasashe hudu da suke mambobi a ƙungiyar ta ecowas to ƙarshen labarin duniyar kenan. madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka yau shirin da har kullum yake yi dube akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke kana a nahiyar afirka ko kuma suke da alaka da nahiyar ko wasu kasashen nahiyar a yau shirin zai dubi ne dangane da irin tasirin da kungiyar brics za ta iya yi wajen haɓaka ci gaban tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka duba da irin yadda kungiyar take samun karbuwa a wajen kasashen nahiyar afirka kuma yadda suke bayyana fatan su wajen samun alfanu daga manufofi da kuma tsare-tsare na kungiyar ta brics wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a fi musu na hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan makon ne dai aka gudanar da taron kwanaki uku na kungiyar brics a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu wanda ya samu halartar shugabanni daga kasashen duniya daban-daban da kuma da dama daga cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka da shugabannin gwamnatoci sun halarci zaman taron sun kuma gabatar da jawabai daban-daban tare da bayyana mahangarsu da kuma irin fatar da suke da ita daga kungiyar ta brics da kuma irin tsare-tsaren da take da su na ci gaban tattalin arzikin kasashe masu tasowa a duniya shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa wanda shine ya jagorance zaman taron ya bayyana cewa kasar afirka ta kudu har kullum tana da fatan ganin cewa kungiyar brics ta taka gagarin marawa wajen haɓaka tattalin arziki da kuma bunƙasar kasuwanci a ƙasashe masu tasowa musamman ma ƙasashen nahiyar afirka waɗanda suka fi buƙatar ganin cewa sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar ta brics da kuma rage irin tasirin da ƙasashen yammacin duniya suka yi akan harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma cinikayya kan kasashen nahiyar afirka cyril ramaphosa ya bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya taron brics na wannan karo wanda shine karo na goma sha biyar da kungiyar take gudanarwa ya ka bayar da mahimmanci matuƙa ga batutuwa da suka shafi nahiyar afirka wanda kuma shugabannin kasashe mambobi na kungiyar wato rasha brazil china india da kuma kasar ta afirka ta kudu bakinsa ya zo ɗaya kan yin ayyuka na haɗin gwiwa domin tabbatar da cewa an bayar da muhimmanci matuƙa ga lamura da suka shafi nahiyar afirka musamman wannan yana ɗaya daga cikin dallan da suka sanya daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da suka bayar da buƙatar su ta neman zama mambobi a ƙungiyar aka ɗauki ƙasashe biyu daga cikin su aka amince da su a matsayin sabbin mambobi wato ƙasashen algeria da kuma habasha duk da cewa dai akwai wasu kasashen masu tasiri a nahiyar afirka musamman nigeria da kuma algeria waɗanda sun gabatar da bukatun nasu amma a wannan karan ba a samu amincewa da su ba wanda kuma ake sa ran akwai yawar zaman kungiyar na gaba kasashen na nigeria da algeria su samu amincewar kungiyar a matsayin zama mambobi na dindindin a cikinta da dama daga cikin shugabannin kasashen afirka waɗanda suka gabatar da jawabai a taron na brics da ya gudana a birnin johannesburg sun bayyana cewa bisa tsare-tsare na kungiyar za su fi samun tabbaci da kuma dogaro da irin manufofinta sabanin yadda kasashen yammacin duniya suke aiwatar da siyasar su ta tattalin arziki a kan kasashen nahiyar afirka domin kuwa kungiyar brics tana mu'amala ta fuskar tattalin arziki ne a matsayin ba da gishiri in baka manda ta yadda dukkanin bangarorin biyu za su ci gajiyar juna sabanin kasashen yammacin duniya waɗanda sukan yi ma'amala da kasashe masu tasowa musamman ma kasashe masu rauni daga nahiyar afirka da ma san da ma sauran sassa na duniya a matsayin iyayen gida waɗanda sukan ci moriyar kasashe ne kawai ba tare da sauran kasashe sun ci moriyar da ta kamata daga gare su ba baya ga kuma bisa la'akari da cewa halin yanzu haka kasashen na brics suna ƙara samun gagarumin tasiri a cikin nahiyar afirka idan ake la'akari da kasar china wadda a halin yanzu ita ce ƙasa wadda tafi samun ci gaba ta fuskacin karfin cinikayya da tattalin arziki da kuma kasuwanci za a iya cewa ta samu gagarumin tasiri kusan a dukkanin kasashen nahiyar afirka inda take bunƙasa harkokinta na cinikayya da kuma yin mu'amala da sauran ƙasashe na yankin tare da samun alfanu daga bangarorin biyu baya ga kuma kasar rasha wadda ita ma a halin yanzu take samun karbuwa daga kasashen nahiyar afirka musamman gabashi da kudanci da kuma tsakiyar afirka har ma da wasu kasashen yammacin nahiyar afirka za a cewa tana samun gagarumin tasiri a nahiyar baya ga kuma kasar india wadda ta jima tana mu'amala da kuma hulɗa ta kasuwanci da afirka a halin yanzu haka za a iya cewa akwai kasashe da dama waɗanda hulɗarsu ta yi nisa da ƙasar ta india wanda gudanar da aika na haɗin gwiwa ƙarƙashin inuwar brics zai taimaka matuƙa wajen haɓaka irin waɗannan alaƙoƙi charles onoju wani masani ɗan tarayyar najeriya ya ce ƙasashen brics tankar mambobi iyali ɗaya ne waɗanda suke ƙoƙarin rufa wa junansu asiri da haɗin kai don tabbatar da shan more junansu da haka shigar ƙasashen afirka cikin tsarin brics zai ba su damar daidaita matsalolin da suke hana su ci gaba musamman ta fuskacin tattalin arziki wani abu mai ban sha'awa shine ganin yadda tsarin brics ke jan hankalin ƙasashen afirka ya sa ƙasashen yammacin duniya suka fara tunanin sake lissafi da kuma tunanin irin laifukan da suka tafkawa al'ummomin nahiyar afirka wanda hakan ya sa kasashen afirka suke ja da baya dangane da duk wani lamari wanda ya shafi kasashen yammacin duniya a kwanakin baya majalisa mai kula da hulɗa da kasashen ƙetare ta ƙasar amurka wato council of foreign relations ta watsa wani bayani akan shafin yanar gizo nata wanda yake da taken darasin da ya kamata a koya daga manufofi na kasashen afirka cikin sabon zamani wanda ya ce mutanen kasashen afirka sun ƙi yin amfani da tsaffin dabaru wajen daidaita sabbin matsaloli saboda tsare-tsaren duniya na yanzu ya bukanta musu rai ya kuma kamata washington ta samu damar shaida cewa ita ma tana so ta shiga cikin yunkurin garan bawul kan tsare-tsaren duniya saboda ba a yi la'akari da bukatar taɓarɓarewar kasashen afirka da wani yanayi na daidaito dangane da al'amuransu ba a lokacin da aka gabatar da tsare-tsare na tafiyar da duniya in ji bayanin to koma dai ya lamarin yake kasashen duniya da dama da suka bayyana shigarsu a cikin tsarin na brics a wannan karo da kuma yadda lamarin ya yi gagarumin tasiri da kuma karbar wasu sabbin mambobi daga cikin kasashen da suka gabatar da wannan bukata wato kasashen saudiya iran haɗaɗɗe daular larabawa habasha masar da kuma ƙasar argentina hakan ya tabbatar da cewa kungiyar ta brics a halin yanzu ta ɗauki wani sabon salo da ƙara bunƙasa kanta da kuma bunƙasa ayyukanta da kuma kyautata manufarta da tsare-tsarenta da kuma ci gabanta da kuma manufofin da take son ta aiwatar a nan gaba musamman ganin cewa dukkanin kasashen da suke cikin kungiyar kasashe ne waɗanda suke da tasiri ba a yankunan su kawai ba hatta a kan batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa baya ga hakuma ta fuskacin yawan jama'a za a iya cewa a halin yanzu kasashen da suke cikin brics wato kasashe goma sha ɗaya baya ga kasashe waɗanda su ne mambobi na asalin ƙungiyar wato rasha china afirka ta kudu india da kuma brazil to za a iya cewa a halin yanzu waɗannan kasashe goma sha ɗaya su ne waɗanda suke da mutane fiye da biliyan uku da rabi na duniya wanda hakan ke nuna irin gagarumin tasirin da ƙungiyar za ta ci gaba da yi a duniya wanda kuma tabbas zai zamanto babban kalubale ga kasashen yammacin duniya da manufofinsu na ci gaba da yin babakere akan tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa. a halin yanzu da kasashe guda biyu na nahiyar afirka suka samu zama sabbin mambobi na kungiyar ta brics da kuma kasar afirka ta kudu wadda tana ɗaya daga cikin kasashe biyar waɗanda suke mambobi na dindindin a wannan kungiya za a iya cewa zai taimaka matuka wajen samar da yanayi na haɓaka dangantaka a tsakanin ƙasashen na brics da kuma sauran ƙasashen nahiyar afirka cikin sauri da kuma samun alfanan da ya kamata dukkanin ɓangaren su samu daga ƙasashen juna musamman idan ake la'akari da irin ɗimbin arziki wanda allah ya cewa nahiyar afirka da kuma ita ƙasashen brics ɗin suke da ci gaba ta fuskacin sarrafa irin arzikin da allah ya huwace ma nahiyar afirka wanda hakan zai zama mai alfanu ga bangarorin biyu da kuma cin gajiyar juna jama'a masu sauraro lokacin namu ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin nan ta murwai masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa BOH muryar musulunci sunana hadari ne kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi Najeriya. To zan gaida Malam Hassan albarka mai gabatar da wannan shirin ya ke a gaida mai gida na injiniya manar musa jega da mata na hawa da nafisa da adamu hanza daura da kwamar elias yakubu digawa da sanusi madatte da magaran da yusuf madatte da magaran da isa abubakar tsoho mai albarka akwai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi da garken daura akwai isa jikan mai saje toro akwai san dawu alaska a tsomburon akwai kuma bilamudi malamin makaranta shima da ke nijar isa abubakar tsoho mai albarka shi tahir agadas ba zan manta da da ibrahim haruna mai anguwa ba a ƙarshe ina gaida dukkanin ɗaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyon mai albarka da kuma masu sauraron wannan gidan rediyon baki daya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gambe kiristan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofa tashar da magaram daga nan ƙasar nijar mun shigo wannan shirin na gaishe gaishen mako za mu gaida yan uwa da muna arziki da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan radiyo na iran biyu hausa da ma'aikatan tare shi da asan malam barka da fatan kuna cikin lafiya kuma ina gaida duka 'yan haɗin kan matasan afirka kamar su dj alisto shugaba dukkan matasan afirka da mamman sani Pikiman, ɗan rugai da abdulaziz da prezi da waniniya da a faransai murza wanda ke gwagar malam da sauran da abdulaziz gareji wanda yake nan bakin ema da Fatan yana cikin cikin koshin lafiya kuma akwai 'yan abokai na aikin yan kabu-kabu da suke nan bakin tashar da mazaran kuma da fatan suna cikin lafiya akwai shugaba rawu mai aski masu kira da sauraro da kuma yan kulab yan da magarai na kwana da kuma yabi wanda yake nan an yan kungiyar agaji Assalamu alaikum ta ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuma da fatan mun zo karshen mako na wannan rana da kuke ba mu dama muna gaisa yan uwa da abokan arziki na kasashe daban-daban daban da farko dai sunana ibrahim shushana wanda yake mataimaki na masu sauraron gidan wannan rado mai ɗimbin albarka na afirka baki ɗaya wanda yake garin kasaki jamhuriyar nijar jihar maradi to da farko ina gaida hassan da shi da abokan aikinsa duka waɗanda suke gidan radon na mai albarka allah ya kara masa ɗaukaka akwai nafi'u baban asira wanda yake a najeriya akwai tasu unguwar tudu wanda yake a damagaran akwai kallabuta wanda yake a arle akwai muhammadu dan bari bari wanda yake a babban birnin yamai akwai alkasun wanda yake a agadas akwai sanusi madattai nasiru madattai akwai alkasin wanda yake a zandar assalamu alaikum biya hausa mai magana abdulmana mai rami tuwara da magana da farko a gaida mana ashir garin cdcd a gaida mini sunusi madattai isu madattai a gaida mini lawar amurken a gaida mini hawala gurgis a gaida mini mamman sani umaru a gaida mini jijiyo alistu a gaida mini shugaba rabi mai aski a gaida mini lazuman takasimu a gaida mini malama amatalla ku tashi lafiya lafiya biyu hausa mai magana abdulmana mai rami tuwara gida magana. Salamu alaikum sashen Hausa na gizo radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauran kuno da kullum Benzema da ke na a garin jamhuriyar Nijar. Muna gobe da ake da muna gaida yan wada amana arziki. Da farko zan gaida shugaban ga shiri Hassan Barka da dukkan iyalin nashi na musu fata alheri. In gaida mai gidan nama Alhaji Isu Dala mai nama baka Roga Roga, in gaida Hamza Yaro, in gaida Addudu na Illi ina gaida shi da mashirin Tawamomi, in gaida abokina Ilis mai shago Shafi'u wanda fitan da Tupac ina musu fata alheri. Alkasim ina gaida shi, Ala mai kwamfuta ina gaida shi ma. Eh, in gaida Kazo da Diga ga dan fulanin murji in gaida tsoho mai albarka ina mashi fata alheri shi ma in gaida eh, isu madattai ya ku madattai sanu shi madattai ina gaida shi in gaida abokina letoro ina mashi fata alheri shi ma in gaida miji soja ina jinjina mashi shi ma in gaida hussein star kaso kwalliya na mashi fata alheri shi ma insha Allah mai sauran ku da kenan dan sai ma daga nan jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu hausa tehran mai magana na kuma dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya a yanzu na kira ku ne da musa damar da kuke bamu ta karshen mako don gaida abokina abdul mana mai miswaret akwai idi kore wanda yake a mai miswaret akwai abokina sila gwani zangunan sumagaila akwai rabu idi bulma garin dawa da magaran a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi BOE Hausa hiran mai magana na kuma tidan kore bin magarin dawa da magaran mazaunin kasar Libya yanzu na kira ku ne mai da sakon gaisuwa ta ga abokaina kamar Kadora jiga da mutanen Warji akwai Rabo mai aski akwai abokina Ibrahim Polis Zandar akwai abokina Umar Tako Kadamari akwai abokina Isu Madattai akwai abokina Sanusi garin Madattai akwai Rabo Idi bin magarin akwai Haruna Idi bin magarin akwai amina Ofisa bin magarin dawa ku tashi lahiya daga naku mati dan kore bil magaran da da magaran mazaunin kasar libya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ku radio Iran to da fatan kowa ta cikin goshin lafiya mun gode damar da kuke ba mu ta karshen mako muna gaira yan uwa da abokan arziki to masha Allah da farko ina gaira shugaba Rabi mai arziki wanda yake garin da madaram akwai Dozman moto. akwai alhaji lawal tati wanda yake garin magaran mamman sani tv gaskiya akwai hawala gurgiyarsu wanda take da magaran akwai badariya share to masha allah akwai fatima sabon gari to masha allah akwai jamila sharkiya to ina muku fata alheri masha allah ko umar taku garin kadamari akwai mati dan kore wanda yake gulma garin da a halin yanzu yana libi to ina mushi fata alheri masha allah akwai sulagwani wanda yake libi shi ma na akwai fatibu zuwa akwai masha allah akwai malam nahi nahi zangunan su magela akwai nahi dan zanguna akwai habula to ina mushi fata alheri don zuman taksi to ina mushi fata alheri masha Allah daga naku ne majijirgi jirgi garin tudaguwa masha Allah tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulunci Radio Iraq. Duk wanda a cikin ɗaki ne mu kowa barka da haka. Yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki. Na fara da duk wanda a cikin gada yaro da babba mace da namiji ne kowa ina gaida kowa da kowa. Shugaba Uban Tahiya Hassan baraka ina gaishe ka. ina gaida nazifi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake ina gaida iliya hamidin ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida amani nan yamai ina gaida tanko kanina nan yamai ina gaida ali hamza nan yamai ina gaida ali bahari senegal ina gaida ambaka a ina gaida maliki kanina ba ina gaida sala majuwar a biya so musa malam dan ko ban mance da kai ina gaishe ka kai duk wanda a cikin wanga daki mai tarin albarka ina gaida kowa da kowa Allah bar sa Allah su taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh murya gira radio biyu Hausa daga nan birnin Tehran barka ku da warhaka da wannan shiri na gaishe gaishen mako wanda muka shigo na wannan makon ni ne na ku mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar da magaram daga nan kasar Nijar a ba mu dama za mu gaida yan uwa namu na arziki na wannan mako da farko dai a faransa murza take nan garma nan akwai jamila shartiya take nan radio liberté akwai maryam na take nan haɗin kan matasan afirka kuma ina gaida tuka yan haɗin kan matasan afirka da shugaba namu tija alisto da abdulaziz prezi da shugaba rahu mai aski masu kira da sauraro da president corsil wanda yake nan nan sabirul huda da lauda amurken wanda yake nan unguwar nan sabon gari da fatina cikin ƙoshin ƙarshen lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio murar musulunci ko ya ci suna na nafi baban nafisa dan wadda zan mazaunin birnin tare abuja nigeria bugu da kari eh, wakili na kwamitin amintattu na masu kira da sauraro na afirka ta yamma daga nan burin tare abuja nigeria eh, na farko dai zan gashe da misali president alkasun baba ahara akwai alkasun agas akwai ilyas agas akwai bukar banzima agas akwai abdurrahman wanda aka a doki biya akwai munji wanda aka san da soja da ke mai adaidaita da ke can bakin likita duci akwai usain star lawan kulle da magaran ya kuma aski ba da raka sanushi madatai alherin allah ya kai mu musa hadan hadar asibatare mai sabko da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga ibrahim shushena da ke can garin kasaki akwai da rakata iliyasu na radio garkuwa nan ta sa akwai mai sai eh mai sai rikitar garba allah da ke can garin dan musa da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga mai eh ha musu dirkitar na ekwal Center wala zan dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga duka mushani na tesawa da ma kasa nijar gaba ina fata fatan za su yi juma'a cikin koshin lahiya ku na fi baban nafisa dan wayar zan da ke nan birnin tare abuja nijar sashen hausa na radio boh radio mai albarka suna na ashir garin cdcd jihar da magaran a jamhuriyar nijar ya eh, mazaunin kasar mali eh, muna godiya da damar da kuke bamu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki yau zan fara da abokina sanusi madadai. akwai tasi ungo tudu akwai yakuba mai aski da raka akwai idi kore abdulmana mai ramituwar akwai mujijirgi lawal dan madan tiran agwa akwai shugaba raba mai aski akwai abokina abdulaziz kurezi akwai mamman sani wanda aka fi sani da bugimon fada aeroba gang akwai musa hadirin asuba akwai abdurrahman wanda aka fi sani da abdo kibiya gwal kadamari akwai akwai shugaba raba mai aski akwai abokina ibrahim polis akwai hassan alhaji umar akwai usaini alhaji umar yawa boh suna na shirga na city jihar da magaran ku tashi lafiya Tunisia. Assalamu alaikum gidan radiyon na musulunci da muku magana kan labuta daga nan jamhuriyar Nijar garin Arlati na unguwar Kare Kurbai. Farko dai ina gaida jagoran shirin Hassan Barka ina mashi fatan alheri da shi da abokan aikin shi. Madalla Balamin Muhammad tarayyar Najeriya eh, Alkasum Ahar Agadas Alkasum Agadas eh, Sanusi Madattai eh, kuma Mai Aski Bararaka Muhammadu Dambare Bari Nuhu Isa wanda ke garin Yamai a magajin Angajima da nan kusa da ni makwabci na Sani Tayar da Ibrahim Shushana garin Kasagi Rabiulu Sarkin aiki da yan uwa da abokan arziki ko yana mushi fatan alheri salamu alaikum mai muku magana kan labu tare da burin yar garin Arlington unguwar Karekon. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirin kisoshin rayuwa shirin da ke kama ko a cikin shirin da ya gabata mun ci gaba da kawo muku hukuncin hukuncin amirul mu'minin ali na biyu alayhi salam a lokacin halifacinsa daga ciki a shirin da ya gabata mun ji yadda yake kadaita Allah ta'ala da kuma yake bayyana sifo salam sai juna ya tafi yana rera wata kasida yana cewa kai shugaba wanda muke fatan samun gafarar mai rahama a lahira tare da biyayya gare shi ka bayyana daga addininmu abin da ya kasance rikitacce ubangijinka ya saka maka da kyautatawa kan kyautatawa wanda ka yi hadisi da ya bayyana abin da ke nufi da wato cewa Allah yana tilasta mutane ayyuka alkhairi da kuma sharri sannan ya saka musu ko kuma ya azabtar da su a kansu da kuma tabbatar da hikima a cikin ayyukan Allah ta'ala da kuma wasa a cikin ayyukansa a a maka mutane kashi uku ne masana mai bautar ubangiji da karatu wanda yake kan tsira da kayan masu bin mai surutu suna juya duk inda iska ta kada ba su haskaka zukatansu da hasken ilimi ba kuma su fake zuwa ga amintaccen da za su dogara da shi ba shi to maganar ba ta kare ba amma saboda ƙuran lokaci an za mu dasa aya cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kan za mu dora daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalansu kuma sashen ansoshin aƙida ilimin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na aƙidar musulunci ko kuma amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne kukan turo mana da waɗansu tambayoyi da suka shafi aƙida mu kuma mu bincika mu gano amsa ɗin mu ba ku daidai gwargwado to yau ma cikin yarda allah subhanahu ta'ala ga wasu tambayoyi da kuka turo mana wanda insha allahu za mu bincika mu gani kamar ga wani bawan allah wanda ya turo da wata tambaya yake cewa assalamu alaikum filin aƙida da allah tambaya ce da ni dangane da wata matsala da take nuna cewa wai akwai wata aƙida ta shi'anci da ake kiranta tabarri da tawalli to da allah ni a guri na wannan matsala din ban ko da kin najin mas'ala yake so ya ce ba matsala ba wannan mas'ala din ban gane ba me ake nufi kuma wace irin aƙida ce kuma ta bambanta ne da aƙidan sauran musulman duniya waɗanda ba shi'a ba don allah ya mun bayani ta yadda zan fahimci yadda abin yake to bawan allah duk da cewa baka faɗi sunanka ba ba mu san daga ina ka fito ba amma dai almuhim tambayar da kai din na farko dai wannan bayani da kai ko kuma tambaya da kai al'amari na tawalli da tabarri ba al'amari ne na aƙida wanda za ka iya cewa a ɓangaren al'amura na aƙida ta shi'a ba wannan al'amari al'amari ne a cikin furu na mazhaban alibaita alaihi salam a cikin furo nan, wato al'amuran da suka shafi ai ba aƙida ba akwai abin da ake ce masa tawalli da tabarri kuma shi tawalli da tabarri dinnan wani abu ne wanda yake duk wani wanda yake mabiyin ahalibeti a cikin al'amuransa na ayyuka da zai aiwatar a cikin wannan mazhaba bisa addinin musulunci lallai ne ya zama ya ɗauki wani yanayi na yin tawalli tawalli abin da ke nufi da shi shine ka jibinta al'amuranka ka ƙaunaci ka kuma kasance tare da bayan allah na gari shine tawalli ɗin ka zama wanda kake duk wani wanda yake mutum mutumin kirki ne salihin bawa ne yana yin wasu ayyuka da wasu al'amuransa domin neman yarda Allah to ka kusance shi ka jibinci al'amarinsa ka zama kana ƙaunarsa wannan shine tawalli din da ake nufi da tawalli idan kuma ka ji ana zancen tabarri shi ma abin da tabarri yake nufi shine cewa mutum duk wani wanda ya kasance maƙiyin Allah maƙiyin addinin Allah wani wanda yake baya son addinin Ubangiji ko kuma yana wa addini hawan kawara ko kuma yana zaluntar al'umma bayan Allah to ka nuna ba ruwanka da shi ka yi bara'a daga gare shi shine tabarri din ka bar anta daga irin waɗannan azalimai din wannan wani al'amari ne wanda yake cikin furu'a na mazhaban albaita alaihi musalam saboda haka kenan kaga duk wanda yake da irin wannan za ce da shi yana aikata wani aiki ne daga cikin al'amura na furu'a a cikin mazhabin alibait amma ba al'amari ne wanda za ka tabbatar wa kanka cewa wato tattare ki da aƙida ba tunda al'amuran aƙida da ita itiqadat akwai abubuwa da yawa da yawa daban akwai kuma furu'a wanda su tawalli da tabarri yana cikin bangaren abin da ya shafi ainihin ah, furu'a ne to tare da fatan bayan allah nan insha allahu na amsa masa wannan tambaya kuma ya gamsu da wannan tambaya ko kuma da wannan amsa to ga kuma wata tambaya din ita ma na ganin wannan bawan allah tambaya yake cewa assalamu alaikum ah, filin aƙida tambaya ta ta shafi al'amari ne na aƙida ɗin mazhaba ɗin Baiti dangane da sufanci shin a cikin aƙidan Baiti akwai al'amari na sufanci kamar yadda muke ganin sufaye ko kuma muka san sufaye suna tafiya da al'amuransu ko kuma babu wani abu mai kama da sufanci kamar yadda aka san yadda sufanci yake to Allah tare da fatan za a yi min bayani gamsashe to bawan Allah dangane da al'amura na sufanci da kai tambaya bisa aƙida ta mazhaban albaiti alaihi salam na farko dai idan muka duba muka ga cewa me ma ake nufi da sufanci tukun don san wasu akwai bayanai da suke bayarwa dangane da al'amura na sufanci kuma sai ka gani ana yin mugalata me mugalata shine a faɗi abubuwan da watakila su sufayen ba ma shi suke nufi ba wasu lokutan wani zai ce abu kaza sufaye suke kai ko suke yi ko suke bi amma an kawo ka bincika sai ga kuma asalin sufancin ba haka ba ne saboda haka sai mun tabbatar da me ake nufi da sufanci tukun na mafi girman al'amari dai a dunkule dangane da sufanci shine mutum ya shiga wani yanayi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi wasu abubuwa na gudun duniya sannan ya lazimci wasu ayyuka waɗanda za su kusancar da shi ga Allah subhanahu ta'ala gudun duniya da neman kusanci zuwa ga Allah shine al'amura a dunkule da ake nufi da sufanci to idan ku wannan shine sufanci ba kuma yadda waɗansu makiya sufayen za ka ji suna fassara sufanci daban ba a'a mu a gurinmu a fisa fahimtar sufanci a dunkule shi ne wannan mutum ya zama mai gudun duniya bai dan fara rayuwarsa a kan ya tabbatar wa kansa son duniya ba sannan ya yi duk ayyukan da zai dinga yi na neman kusanci zuwa ga allah subhanahu wata'ala domin neman lahiransa to wannan shine sufanci idan wannan ma'anar ita ce sufanci to wannan aƙida aƙida ce ta shi'anci ta mazhaban albeti kuma wannan mun tabbatar da ita ga shi kansa shugaban 'yan shi'an duniya baki ɗaya wato imamu ali alaihi domin haka ya tafi da rayuwarsa bisa irin wannan yanayi gudun duniya da neman kusanci zuwa ga allah da neman gyara lahiransa da dukkan wasu ayyuka sannan ba wai kurin ma ya yi wannan akan kansa ba ya kuma kirawo mabiyansa da ma duk sauran musulmin duniya akan su yi haka din ya dinga tsawatar da mutane irin matsalolin da ke cikin wannan duniya faniya wacce za ta kare ya kuma nusar da al'umma akan ayyukan da ya kamata su dinga yi domin kusanci zuwa ga Allah ta'ala to kaga kenan sufanci wani aƙida ce ko kuma wani yanayi ne wani ayyuka ne wanda za ka iya cewa in mun ɗauke shi ma aƙida kenan wanda balle ma za mu cewa aƙida ce ta musulunci gaba ɗaya cewa karka ɗan faru akan al'amura na duniya ka kasance kuma a kowane lokaci mai neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala wannan aƙida aƙidar alkur'ani ce ai aƙida ce ta rasulullah aƙida ce ta imaman ahal bait alaihi salam kuma duk aikace haka rayuwarsu ta kasance to saboda haka shi an ci bisa sufanci bisa wannan ma'ana lallai mazhaban albeti tattare take da irin wannan ma'ana ɗin kuma a kansa take haka ma duk inda ka samu mabiyin albeti a irin wannan yanayi za ka iya ɗaukansa a matsayin sufi bisa wannan ma'ana idan kuma akwai wata ma'ana ce wacce take cikin kwakwalwar shi wannan mai tambaya watakila ya jiyo wannan ma'anar sufanci din ne daga waɗansu mutane waɗanda suke sukan sufanci din ne yake mana wani tambaya don ya tabbatar irin wancan ma'anar da ya jiyo din haka mabiya ahalbetu suke to mu dai shi yasa muka fara bayani da ma'anar sufancin da muka bayyana idan wannan ma'anar sufanci da muka bayyana shine abin da kai ma ka fahimta kake neman tambaya a kai to gashi na baka amsa amma idan wata ma'ana ce can ka jiyo daga waɗanda suke sukan sufanci din daban to mu ba wancan ma'anar da ka jiyo din da ta saba wannan ma'anar da muka bayani ba ita muke nufi ba a abin da muke nufi da sufanci din da maza ban alibeti ta ɗamfaru a kai aƙida ce kuma tabbatacciya ta musulunci to shine wannan da muke bayani gudun duniya da ainihin mutum kada ya ta'allaka rayuwarsa wajen neman duniya da neman dawwama a duniya a'a yana guje mata yana kuma ƙoƙarin ayyuka waɗanda su kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ake nufi da sufanci shine mazhaban albert da ɗoro a kai insha Allah tare da fatan na amsa maka kai ma wannan tambaya taka to kuma dama ga shi lokaci yayi za mu tsaya ana sai a shirmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to madalla masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara mataimakin Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e zai ziyarci iran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya faɗa a yau lahadi cewa mataimakin shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ɗin zai kawo ziyara iran nan gaba kaɗan muhammad islami ya bayyana haka daidai a lokacin da yake yaya kallabin sabon ci gaban da aka samu a fagen wannan fasaha ta makamashin nukiliya a iran inda a karan farko iran ta samar da sinadarin cesium 137 da ake amfani da shi a fagage da dama na kere-kere da ayyukan fasaha islamiyya kuma ce alaka tsakanin tehran da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa tana tafiya daidai tare da cewa iran ɗin ba za ta taɓa dakatar da ayyukanta na ci gaba a fagen fasahar makamashin nukiliya ba bugu da ƙari muhammad Islamiyya ce yaranta daga cikin tsirarin kasashen duniya da suke da shirin nukiliya mai cin gashin kanshi jamhuriyar musulunci ta iran tana son mayar da alaƙa ta diplomasiya da ƙasar libya shugaban majalisar shugabancin ƙasar libya musa alkauni ya faɗa a wani bayani da ya fitar a yau lahadi cewa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana fatansa na ganin an mayar da alaƙar diflomasiya tsakanin ƙasashen biyu shugaban majalisar shugabancin ƙasar ta libya ya gana da shugaban ƙasar iran ne da a taron ƙungiyar brics da aka yi a ƙasar afirka ta kudu daga ranar 22 ga watan nan na agusta zuwa 24 gare shi bayanin ya kuma bayyana yadda shugaban ƙasar ta iran ya nuna fatansa na ganin an kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a can libya ɗin domin ƙasar ta sake komawa ta taka rawar da ta saba a baya da tsakanin ƙasashen larabawa da kuma duniya bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya gayyaci shugaban majalisar shugabancin ta ƙasar libya da ya ziyarci iran domin ayyana hanyoyin aiki tare a shekara ta 2011 ne da kasashen duniya da suka hada da iran suka rufe ofisoshin jakadancin su a libya saboda boran da ya barke da ya kai ga kifar da gwamnatin mu'ammar kaddafi a watan yuli da ya shuɗe ne da ministan harkokin wajen ƙasar ta libya najila al-mahnush ta kawo ziyarar aiki iran wacce ita ce irin ta farko a cikin shekaru goma sha shida to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran nijar ta sake jaddada aniyarta na kurar jakadan ƙasa faransa wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar nijar ta fitar ta bayyana cewa ya kamata masu shakku akan 'yancin ƙasar nijar su kwana da sanin cewa ƙasar ba ta buƙatar izinin wani domin fassara abin da yarjejeniyar biyana ta shekara ta 1961 take nufi domin ta aiwatar da abin da ya rataya a wuyanta sanarwar ta sake jaddada buƙatar ganin jakadan na kasar faransa a niger sylvain iti da ya fice daga cikin wannan kasa tun a ranar juma'a da ta gabata ne da gwamnatin jamhuriyar niger ta kirayi jakadan na kasar faransa da ya fice daga kasa cikin sa'o'i 48 sai dai paris ta yi watsi da kiran tana mai cewa gwamnatin soja ba ta da wannan haƙƙin har ila yau bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana cewa jakadan faransa ne kadai aka bayyana a matsayin wanda ba a maraba da shi a kasar masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan lakai kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare amin ke cewa mu kwana lafiya wasu alaikum wa barakatu